Jama'a Assalamu alaikum. Yau za mu ci gaba da batun nan na wani tsohon ma'aikacin ma'aikatar ƙasa da safiyo ta jihar Kaduna, wanda yake ikirarin cewar an ƙwace masa filayen da ya saya kan miliyoyin naira. Sannan ya ci bashin wasu kudaden masu yawa daga banki domin ya gyara su ya saida da nufin samun riba. Wani abu ya faru ne tun cikin shekarun alif ɗari 1990 da wani abu. Malam Muhammad Inuwa Aliyu Lere ya ce an yi kamar za a biya shi diya to amma yau shekaru ashirin da wani abu ko sisin kwabo ba a biya shi ba. A mu da ya gabata, Muhammad Inuwa Aliyu ya shimfiɗa mana bayanin yadda ya ce ya mallaki waɗannan filayen. A yau za mu ji ƙarashin bayaninsa da abin da yake nema game da wannan kuka tasa. Sannan mu duba bayanin takaddun da ya gabatar na kafa hujjar kalamansa. Bayan kwana tara na ƙara samun ansan takardun gayyata ga wata kwamiti da ya a jiha a lokacin. Ta mulkin ƙasa a jihar Kaduna na malagai dabalare da malagai tanko ayuba sadaka wannan kwamiti sun gayyace ni akan wannan dai magana ka tan kara na kuma gaban kwamiti kamar da na ga ma ss na kai kaduna cewa an ba wasu ne da sai hannunsu su ma haka na gaya masu na kuma ɗauko ɗaya da cin wani sifil a hannun shi na zo haka ba wannan kwamiti da shi to me suka ce ma to san shi dama mulkin najeriya idan goma ya sa kwamiti ko ba komi akwai manufa na gyara kuma gyaran nan an samu akasi bukatan shi su ba damar kwace wannan wuri sun kuma ba shawara ya kwace wuri a faɗinsu waye shugaban wannan kwamiti shine wani gari alhaji yusuf mm, ya rasu ne ya rasu amma su tara ne akwai yan sanda akwai alkali akwai alkali akwai makacin ƙasa akwai na safiyo akwai ma ɗan sanda a ciki kai kaɗai ne suka gayyata ko kuma akwai wasu sauran mutane ma waɗanda yake suke da irin wannan matsala ka na filaye ai kuma shin ta kai wajen kusan wata tara tana aiki mutane da yawa an gayyace su mai amma ni abin da ya shafe ni shine abin da aka yi a kaina amma na kawai na report din da kuma abin da suka yi har a kai ga an kwace wannan wuri su kwamiti din su suka daɗa tabbatar ma gwamna cewar wannan fili a kwace shi ya eh, kwarai kuwa to a dama kusan abin da aka sa su kenan to ah, wannan al'amari naka yanzu wani hali ake ciki tun da yake an karbi filayen nan naka an rabar da shi kuma ba a biya ka diya ba mm. shin ka tuntubi sauran gwamnatocin da suka wuce bayan shi a wato eh, gwamnatin da suka samu a bayan shi wucewar lawan jafaru isa ko da ke kace mu karfi ma kun zauna da shi mm. aka wanda faɗi a baya bayan bai bar iya kaduna an tura hamidu na aika da wasika an tura umar faruk na aika mashi da aka yi oputa na je oputa bayan nan na gama karfi on one on place mm. na gama karfi amma babin da aka yi ma to yanzu eh, wani hali ake ciki to halin kawai shine a musamman abin da bani kwarin gwiwa shine wannan filaye akwai na makwabcina kuma dokan da aka yi aka kwace man nawa shi aka kwace nashi ai bi dokan biyan diya shi an biya shi ni ba biya ta ba ni na kasa ne dan jiha ne kuma dokan nan bai kamata a ce an ma wani ni ba mun ba ina ganin ba mun abarci ba shi kawai nake nema to ah, kaman wasu gwamnatoci akwai wanda yake suka duba wa'annan al'amura ko mamewa suka tausaya maka ta hanyar mayar maka da wasu abubuwa na ko kuma dai babu wasu eh, gwamnati babu wata gwamnati da ta yi wani dan hoɓasa na ganin an bi maka haƙoƙinka. ainihin duk har zuwa yau na ga maka dama gwamnati na hamidu na umar faru da wakuta fana da makarfi shekara bakwai ne ina bin hakin nan babu wanda ya mun komi har zuwa yau to Allah ya sa nake roƙon eh, taimakonku Allah ya taimake ni tunda wannan abu hakina ne doka ta ce a bani kuma ba su kan bankin nan har ba shekara tara sun kai ne ƙara su ne biya su bashi su kamar yadda aka ji a cikin bayanin na alhaji muhammad inuwa aliyu lere wani kwamitin da aka kafa domin ya bincike da ma'aikatan ofishin ƙasa da Sifiyo suke cuta wajen rabawa da sai da filaye shine ya kwace wannan fili nasa. A cikin rahoton kwamitin a shafuka na 34 da 35 an yi magana kan batun shi Alhaji Muhammadu Inuwa Aliyu Lere. Wanda aka kira da sunan Alhaji Inuwa Muhammad Aliyu Lere a cikin wannan rahoto. mai kukar ya gabatar da wasu takardu guda biyu waɗanda aka rubuta da hannu waɗanda kuma ya ce su ne shaidar sa ta sayan waɗannan filayen sunan wanda ya ce ya saida masa da filayen nan alhaji inuwa muhammad wanda a ranar 28 ga watan maris ta shekarar 1992 aka yi takarda ya saida masa da fili akan kuɗi naira 740 shi kuma ya ba da kafin alkalami na naira 300 takardar da fili ta biyu an sanya mata hannu ranar 8 ga watan Satumbar 1992, watanni shida a bayan ta farko, cewar an sayar masa da wasu filayen kan naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu, dukkansu a malali. Waɗannan takaddun da hannu aka rubuta su, ba mu ga takaddun izinin mallakar filayen daga ma'aikatar filaye ko kuma daga kotu ba. An yi zargin cewa shi Alhaji Inuwa Muhammad Aliyu ya fake ne da wani kamfani mai suna Mushkal Nigeria Limited ya ba kansa filaye har guda arba'in ta hanyar amfani da matsayinsa a ma'aikatar ƙasa da Safiyo. Kwamitin ya ce Alhaji Inuwa Muhammad Lere ya rarraba wannan fili da yake magana a kai a Malali zuwa wasu fulotai har guda ashirin. Aka shirya takardun izinin mallakar filayen har guda ashirin, to amma kuma guda ɗaya ne kawai gwamnan farar hula ya sanya ma hannu kafin sojoji su karɓi mulki. kwamitin ya ci gaba da bayanin cewa kamfanin mushkel ya yi amfani da wannan takardar guda ɗaya ya samu izinin gina gidaje biyar biyar har guda hudu wato gidaje guda ashirin kamfanin ya yi hanyoyi kuma ana sanya ruwan famfo da wutar lantarki a cikin waɗannan filaye a lokacin a bayan da aka gayyato shi alhaji inuwa muhammad aliyu da wannan mutumi mai suna alhaji muhammad inuwa sai kwamitin ya gabatar da shawarar cewar an kasa tabbatar da ikirarin da shi alhaji inuwa muhammad aliyu lera ya yi cewar kamfanin mushkal ba nasa ba ne na wannan mutum ne mai suna alhaji muhammad inuwa domin haka 'yan kwamitin sun yi imani da cewar wannan kamfani na alhaji inuwa muhammad Lera ne ma'aikacin ofishin ƙasa da safiyo a wannan lokaci kwamitin ya ce a bisa al'ada idan an ba kamfani fili ana yi ma filin nan takardar izinin mallaka guda ɗaya ce sannan daga bisani idan kamfanin ya ga zai rarraba shi zuwa wasu filaye ƙanana zai iya yi tare da izinin gwamnan jiha ba tare da ya nemi takardun izinin mallaka daban ma kowane guda daga cikin filin nan ba. Na uku suka ce takardun bayanan da suka yi nazari na rajistar wannan kamfani mai suna Mushkal sun bayyana musu cewa a fili ana fakewa da sunan wannan kamfanin ne domin mallakawa shi Alhaji Inuwa Muhammad Aliyu Lere waɗannan filaye a dalilin haka suka shawarci gwamnan jihar a wancan lokaci kan ya kwace dukkan filayen da aka bayar da sunan kamfanin na mushkal alhaji muhammad inuwa aliyu lere ya ce an ce za a biya shi filayensa da aka kwace har ma ya gabatar mana da wata takardar da aka rubuta ma shugaban kamfanin mushkel a ranar 6 ga watan yunin shekarar 1995 daga ofishin ƙasa da safiyo na ofishin gwamnan jihar kaduna ɗauke da sanya hannun wata mata mai suna mrs jl sambo wadda ta sa hannu a madadin darakta janar na ofishin tana cewa An shirya awon filinka na malali da nufin biyan diya a ranar Alhamis 8 ga watan Yuni da karfe 9 na safiya. Filin ciki da gaskiya yana bin sawun gaskiya ko kuma sahihancin wannan takarda. domin dama shi mai kukar yana neman a biya shi diyar filayensa ne. Jami'an gwamnati da suka fara yin magana sun ce su ba su san da wannan takarda ba, filayen nan an karbe su ne domin an mallake su ne ta hanyar zalunci domin haka babu maganar biyan diya duk abin da muka binciko za ku ji bayani a shirinmu na gaba muna tafa da wani labari mai daɗi game da mutumin nan da aka sare masa hannu lokacin da aka yi ƙoƙarin a kashe shi bayan da aka yi matarsa fyaɗe sai mun haɗu a shirinmu na gaba a huta lafiya.